Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu sha ɗaya ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas kuma ashirin da shida ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam na mako mako kamar yadda muka saba zuwa. وأن في جامع الشيخ طلحة السلفي عليه رحمة الله تعالى كتاب مشيني التجريب الصريح في أحاديث الجامع الصحيح واللفظ بضم لمين الحافظ أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى هل ينظر مبشر من كتاب الأذان باين كما ni ɗin kaina ba a yi karatu na sati biyu wanda ya rike karatun Allah ya saka masa da alkhairi a makonni biyun da ba mana za mu tashi hadisi na uku na ƙarshe a cikin babu zubin ƙira'ati lil imami wal ma'mumi fi salawati kulliha hadisin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu ما ليش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها ولا حديث حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه الإمام البخاري يا فكر da shi a wurare guda biyar a cikin littafinsa wannan shi ne wuri باب وجوب القراءة للإمام والمأمون في الصلوات كلها شيني حديثي ندري بقي دا خمسين دا بقي أسن صحيح البخاري ولي نبي كتاب الأذان دي باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة شيني حديثي ندري بقي دا تسعين دا وفي نأكو شيني كتاب الاستئذان babu maghrad da faqala alayka salam hadisi na 6251 sai wuri na hudu a kitabul istizan dai babu maghrad da faqala alayka salam hadisi na 2252 sai wuri na biyar kuma shine na karshe kitabul aymani wan nuhur باب إذا حنث ناسيا في الأيمان shine hadisi na dubu shida da ɗari shida da sittin da bakwai waɗannan su ne wurare guda biyar da al'imamu bukhari rahimahullah ya ambaci wannan hadisin cikin littafinsa aljami'u sahih al'imamu muslim ya fitar da shi a cikin kitabu salah باب وجود باب وجود قراءة الفاتحة في كل ركعة شين حديثنا دري أخد تسعين دبقي a cikin salihu muslim al'imamu abu dawuda ya fitar da shi al'imamu imamu ya fitar da shi al nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan sughra al-mujtaba da kuma a sunan al-kubra al-imam ibn ya fitar da shi shi ma a cikin sunan dinta da sauran malamai hadisi ne da kusan duk malaman hadisi sun fitar da shi a cikin littafansu hadisin yana cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala ko babu qala daga sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu aka wuce wannan hadisin wannan riwaya kenan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وترانا مأيكي صلى الله عليه وسلم يشد مسلاتي دقي جلنش يشد مسلاتي دخل رجل فصلى sai wani mutum sai ya shigo masallaci sai ya je sai ya sallah wannan mutumin annabi sallama yana zaune sai ya shigo masallaci sai ya sallah ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم sai wannan mutumin ya zo ya sallame ya zo yi wa annabi sallama sallama ya zo wajen manzo ne ya assalamu alaikum faradda sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da sallama ya masa wa alaika salam ko wa alaikum salam fa qala bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da sallama sai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma ka je kai sallah ba kai sallah ba wannan sallar da kai ba kai ba fa raja'a yusalli kama sallah sai ya kuma ya ya sace sallah amma in waccan sallar da ya ba abin da ya canza ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم sai sake zuwa yau ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sallama a kana manzon da sama bayan ya mayar masa da sallama sai ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je kai sallah ba kai sallah ba to sallar ba ta yi ba ita ma ta je talata suka yi haka hasso uku da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙala shi wannan bawon Allah ta haɗin manzan Allah sama sai ya ce wallazi ba a saka bin haƙi ma'ukin rairahu shi na rantsi da Allah da ya aiko ka da gaskiya wallahi ba zan iya sallar da ci wannan kyau ba fa'allimni ya ma'aikin Allah ka karantar da ni yadda zan yi sallah qala sai manzo Allah sallallahu ya ce masa idza qumta ila salati fakabbir idan ka miƙe za ka yi sallah to abu na farko shine kai kabbara harama kuma qara ma ta yassara ma aka min alqur'ani sannan ka karanta abin da ya sawwaka a gare ka na alqur'ani ثم اركع حتى تطمئن راكعا إن كذا مكرات صلى to sai kai ruku hatta taqma inna raki'an haske ka natsu a cikin ruku'unka sun marfa daga nan sai ka ɗago daga ruku'u hatta ta tabi na ƙa'iman haske ka ceto a tsaye ba daga ruku'u ka wuce ka tafi sujada ba sun masjid daga nan sai ka tafi ka je ka yi sujada hatta tasma inna sajida haske ka natsu a sujada sun marfa sannan ka ɗago ka zauna zaman da ke tsakanin sujada guda biyu hatta kama inna sajida jalisa haske ka natsu a zaune waf'al zalika fi ka kulliha sannan wannan abin da na koya maka a raka'a farko to ko raka'a nawa za ka yi ka aikata haka a cikin sallar ka duka wannan shi ta ce ruwa ya sai na abu hurairah akwai matsaloli da yawa da suke da alaƙa da hadisi hadisi ne mai girman sha'ani a wurin malaman hadisi na farko ko ta farko ita ce sahabbai ne suka waito hadisi na farko shi ne sai na abu mai wannan riwaya na biyu shi ne rifa'a rafi rafi al-khazraji shine sahabi na biyu da ya rawaito wannan hadisi duk in kana neman wannan hadisi to ya tsaya ne a waɗannan sahabban guda biyu Abu Hurairah radiyallahu anhu da kuma Rifa'at ibn Rafi' al-Khazraji radiyallahu anhu riwaya Rifa'at ibn Rafi' al-Imam Abu Dawud ya fitar da ita har a wuri biyu hadisi na 857 da hadisi na ɗari takwas da hamsin da takwas nasa'i shi ma ya fitar da ita a wuri biyu wuri na farko hadisi na dubu ɗaya da hamsin da biyu sannan ya tafi can ya sake mai ta a hadisi na dubu ɗaya da talatin da biyar wasu malaman masu ruwaito amma dai a cikin akabu sunan to haka suka kaso al-imam bukhari da al muslim su suka ruwaito hadisin sayyidina abu huraira da ibnu majah wannan kuma suka ruwaito riwayar rifa'a ibn rafi al-khazraj wannan matsala ta farko to daga ba wani sahabin da ya ruwaito wannan hadisin bayan sayyidina abu huraira da kuma rifa'a matsala ta biyu ita ce wannan hadisin malamai sun kira shi da hadisul musi'i salatahu hadisul musi'i salatahu hadisin mutumin da ya nuna na sallarsa wasu kuma sun kira shi da hadisul mu'allami salatuhu ay allazi kullima salatuhu ko wanda aka koya mai talla ko alladhi ulima salatahu shi ma sai zama hadithul muallami salatahu hadithin wanda aka koya wa talla wasu malamai suka kira shi da hadithul jahili salatahu hadisin wanda bai san yadda zai yi talla ba wasu malamai suka ce a'a wannan lallafin sun yi tsanani a kira shi da al. da hadithul mukhti'i fi salatihi hadisin wanda ya kuskure a sallarsa to duka waɗannan dai sunaye ne da malamai suka kira wannan hadisin da shi lura da abin da ya faru a cikin hadisin da shi sahabin da abin ya faru da shi a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam matsala ta uku ita ce wanda ya wanda wannan sahabin wasu malamai sun ambata shi sunansa Khallad ibn Amr al-Hazrami dan uwar Rifa'a din shi Rifa'a din a wata riwaya shine ya saba sunansa yace manzo Allah ta sama yana masallaci anna Khalladan dakhala al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال أعد صلاتك فإنك لم تصلي كما يجوز أكشن المصنف نائم عن شيبة سنن خلاد بن غافل نوقوا رفاعة أود رواية رفاعة يتدخل رجل أعرابي ko dakala rajulun a a'rabi wani mutum ya shigo masallaci kamar ba kauye malamai suka ce dalilin da ya sa ya haka saboda irin aikin da ya irin na yan kauye ne su ne ba su iya sallah ba da ka khallad ibn rafi kusan duk malaman hadisi sun tafi akan cewa shine wannan rajulun da. nan an ce mana annahu sama da khalal masjida فدخل رجل والرجل المرحم mutumin da ba ambata baɗin shi ne Khalad bin Rafi al-Khazraji dan uwansa ya faɗi cewa shi ne kuma wannan Khalad bin Rafi din badari ne ba karamin sahabi ba ne ya halarci badar kamar yadda malamai da yawa suka tabbatar kamar Ibn Hajar rahimahullah ya tabbatar a cikin littafin sa al-Ifada في سبيل الصحابة يتي هو وأخوه بدريان دخلناه برفاعة بك نزلتها للشياك بدر سنة دخلنا لما ظل سنة يتي وما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم وين هذا وانا حلنا wannan hadisi yana da girman sha'ani shi yasa malamai suke cewa taqudu ahammiyatu hadha alhadith an-nabawi ash-sharif lima yani muhimmancin wannan hadisin yana komawa ne zuwa ga ababen da za a ambata abu na farko annahu tadammana jumlatan kabiratan min sifati salati rasul sallallahu wannan hadisin ya kunshi mafi yawancin sifar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam to da abubuwa da yawa na sallah hadisin ya ambata mahkiyatan bi qawlihi alayhi salatu wassalam kuma sannan azwaito wannan sifar ta sallar manzo Allah sallama yadda manzon Allah sama ya faɗe ta wa ma'lumun anna al-qawla muqaddamun ala mujarrad sannan nan abu ne a cikin ka'ida ta usulul fiqh cewa al muqaddamun ala al magana ta fi tasiri ta fi a shari'ar mutunci fiye da aiki da mazo sama ya faɗa da baki ko ya fi ƙarfi fiye da abin da ya aikata domin abin da ya aikata usufiya na shiga zai iya yiwuwa a cikin manzon sama ya yi wani abu wannan abin shi kaɗai yake ɓanta. amma idan manzon ya ce ku yi kaza ko ga yadda ake kaza to fa inna ma kallama umuman ummati nan yayi magana ne da kowa to nan hadisin na hadisin abu huraira wannan hadisin mutum salata hadisi ne da ya kunshi siffar sallan manzon sama da lafazin manzon salama yana cewa kayi kaza sannan kayi kaza sannan kayi kaza karshe sai ce waf'al zalika fi salatika kulliha sallar ka duka kai haka abin da na ambata maka dalili na biyu da ke tabbatar da muhimmancin wannan hadisin anna ta'limahu sallallahu alaihi wasallam li mufi'is salati koyarwar da manzo sama yayi wa wannan Khallad ibn Rafi' da sahabin rabi radiyallahu anhu da zo ya salla ba daidai ba bayanin al'amri amri fi qawlihi ta'ala kamar manzo sama yayi fassara yayi tafsir yayi bayani ya fayyace fadin Allah ta'ala da yake cewa aqimus salata wa atuz zaka kuma ku tsaye da sallah kuma ku ba da zaka da kuma fadinsa da ya ce shi manzo Allah su salama sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina ne to da hadisin ya fassara waccan aya kuma ya fassara wannan hadisi kun yana da mahimmanci. sannan na uku أن كثيرا من العلماء na بأن واجبات الصلاة هي المذكورة في طرق هذا an samu malamai da yawa na به da suka tafi a kan cewa wannan hadisin duk abin da ya ambata shi kaɗai ne farillan sallah ta ce duk abin da hadisin nan ya ambata shi kaɗai ne farillan sallah abin da hadisin bai ambata ba to baya cikin farillan sallah duk da wannan magana za mu ji amsoshin da malamai suka bada game da ita amma in har manya-manyan malamai za su kalli ababen da hadisin nan ya kunsa ta ce su kaɗai ne farillai to hakika wannan yana nuna muhimmancin wannan hadisi mun gani amma cewa sun kaɗai ne farillai wannan magana kan ba haka take ba gaskiya eh, akwai wasu hadisan da suka ambaci wasu farilla babu hadisi kwara ɗaya tak da ya ambaci sallah ga baki ɗayanta yadda ake yin ta tun daga farkon ta har ƙarshe abinda ake yi shine jam'u tuq idan kana son ka samu tufar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ta haɗa hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba to daga nan su ne za su baka cikakkiyar sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan kai ruku da wani hadisin kai watsi da wani to za ka yi watsi da wasu ɓangarorin masu girma na sallah ina jin mun gane shi yasa babban malami alimam imam da Daqiq al yake cewa a cikin littafinsa al-Ihkam ko ikamul akam fi usulil akam fi fi fi sharh sharh umdatil akam yake cewa takarrara min al-fuqaha istidlal ala wujud ma dhukira fil hadith wannan ya ya maimaita daga malaman fiqh da yawa suna cewa suna faɗa hujja da duk abin da aka ambata a wannan hadisin cewa wajibi ne duk abin da hadisin nan ya ambata suna cewa wajibi ne a sallah farilla ne daga cikin farillan sallah sannan wa adami wujubi ma lam yuzkar fihi sannan suna cewa duk abin da ba ambata ba a cikin hadisin to a cikin farillan sallah malamai da yawa sun maimaita wannan batun kuma sun faɗa shine sai ce fa amma wujubi ma fa amma wujubu ma zikira fihi amma wajabci da farlancin abin da aka ambata a cikin wannan hadisin fa li ta'alluqi al-amri bihi saboda manzo Allah sama ya bada umarni ya ce kai shi kuma ne al'aqlu fil'am? am wa qalla dal akthar wujudi ko wa qila lin nadb aw al maqlub wa qila lil wujud aw wa aqwa man arsalahu lin nadb ko wa fa'alna dal akthar lil mafi yawancin malamanmu sun tafi a kan cewa duk inda kaga Allah ko ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sun ce ayi kaza to shi ne lil wujudi ana ɗauka wannan abin kilatu hatta yuje da lahu sarifun har sai an samu abin da zai kankatar da wannan wajen cin ilan nabi aure ba ko dai ya zama ana nufin mustahabbi ne wanda ya za a ba shi lada wanda kuma bai yi ba bai da alhaki ko kuma ana nufin halal ne da yinsa da barin su duk daya wannan sai an samu kare mai karkatarwa ce amma al'aslu shine ibqa'ul amri al-ilahi wan nabawiyyi 'ala al-wujud shine duk in Allah ya ce a kaza ko annabi sallallahu ya ce ayi a hadisi to ana ba wajibi to a cikin nan kun ga ya ce ne ce masa yayi ne idza ta ila salati Ka ga umarni ya zo thumma ka ga umarni Tun ja kaga umarni tun marfa shi ma umarni tun masjud kaga umarni tun marfa umarni tun mafa'al duk umarni dukkanin wajabcin kasancewar ababen da aka faɗi a cin hadisin nan ya zama wajibi suka zama wajibi kenan wa amma adam wujubi ghairihi to amma waɗanda suka ce kuma duk abin da ba ambata ba to ba wajibi bane فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجود بل لأمر زائد على ذلك يتي إن كان سوء ka tabbatar da abin da ba a ambata ba a cikin wannan hadisin to ba a cikin wannan hadisin za ka tabbatar ba sai ne wani al'amari da ya ƙaru da aka samo wasu hadisan ko aka samo wasu kibogi da suke nuna cewa abu kaza da ba a ambace shi a cikin hadisin nan ba baya cikin farillan Allah kila sunna ne kila mustahabbai ne irin na malaman fiqh وهو أن الموضع فهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعنيف لواجبات الصلاة وذلك يقتضي انتصار الواجبات فيما ذكر من ذا الله سلم ينزل قويا ووند بيتني بيكي في يسا سيتك عيتا يا أنبتا مسا واجبين abinda suke na tilas na Allah, amma abinda ba na tilas ba to ba ambata ba sannan su kansu ababen da suke tilas din ba duka annabi sama ya faɗa masa a nan ba suka ce dalili kamar da malamin qayyim ya faɗa za mu gani a gaba sai manzo sama ya kalli ina ya samu matsala ne a sallarsa wannan kuma kwarewa ce a koyarwa abu goma ne ake so mutum yi da ya tashi sai ya yi guda shida daidai amma hudu da yi daidai ba babu cikin hikima ka ce sai ka lissafa masa duka goma a yanzu nawa yake bukata a gyara mushi hudu a cikin goma sai yi daidai a hudu guda shida guda da wanda yake bukata a gyara masa kaga shida ka ce sai ka lissafa masa duka goma nan wani farko dai kayi yi tahsilul hasil شيكم تحسين تحسين الحاصل في تحسين الحاصل في المقال باطي وانا ابو دجاما ابيش تو اباد ان علم تناني كسكري ني با تنشن باك لوكاشي ني كزو كما تساكي فدن ي يو دك تحسين الحاصل كاي sannan na biyu ba dole bane kuma ya zama ya fahimci kila ka rusa mashi ma wata da ya iya tun da an samu yi daidai a wasu to in ce sai ka sake ci sai ka sake tun samu shi waɗanda ya daidan to za a iya samun matsala ila ka je ka mantar da shi abin da ya daidai yanzu kuma ya zo bai daidai ba amma sai ka ware masa ababen da su ne bai yi daidai ba sai ka koya masa wannan kwarewa ce a irin karantarwa kuma babu wanda ya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya ba. ibn al a cikin littafin sa'ila bi fawaidi umdatil ahkam yake cewa ilam ka sani annal wajibatu fi salati ala darabain wajiban sallah farillan sallah kan ka ci gida biyu muttafaqin alaiha wa mukhtalafin fiha akwai ababan da dukkan malaman fiqh sun yadda cewa farillan sallah ne akwai ababai da kuma malaman fikihu suka saba suka kara wa juna sani akan cewa farilla ne wasu kuma suka ce ba farilla ba وليس هذا الحديث موضوعا لحقها الإمام الملقي yake cewa wannan hadisin asali manzala sama ba ya fade shi bane domin ya iyakance shafarin sallah ba manufar manzala ta sallah ba ke بل بحق ما أحمله هذا الرجل المقلم النبي صلى الله عليه وسلم يا عم بسوطا حديث لي دومين إياكا شوى وزن باوى ألا خلاب بن رافع رضي الله عنه أبا بن يسا ومسألة أتكون سلة ساعة أكرش وجهله في صلاة ثم أبا بن يسيني وقد استدل به الكثير من الفقهاء على أن ما ذكره فيه فهو واجب wa ma lam yadhkuru fihi laysa biwajib yace amma an samu wasu malaman fiqh da yawa da suka kafa hujja da wannan hadisin suka ce duk abin da muka gani a hadisin nan to shine farilar sallah yana cin farilan sallah duk kuma abin da baya ciki to ba farilar sallah bane shine sai sake lalatawa yace wa laysa alhadithu mawdu'an li bayani sumi salati ittifaqan hadisin an yi ittifaqi dai akan cewa tabbas bai zo ya faɗi maganar sunnonin sallah sannan ko ba yana ya farillai ba ne cewa duk abin da zai cece to ba ya cikin farillan sallah shi ne sai zuba zan misali sai ce fanniyyatu wal qu'udu fi tashahhud al akhir ka ganiya an ambaci niyya a cikin hadisi kun ji an ambaci niyya manzon sama da ya tashi cewa idza kunta ila salati fanwi idan ka tashi za ka yi sallah ka daura niyya kaga babu niyya kuma dukkanin mu nan mun haddace daga cikin fara'idus salati khamsa ashara awwaluha min an-niyyah kuma ba niyya sannan wal qudu fi tashahhud al-akhir sannan zaman karshe da ake yi na tahiyya hadara ma ya kawo fi salamu alaikum duk mun haddace kaga shi ma bai zuwa cikin wannan hadisi sannan wa tartibu arkanis salat sannan babu at-tartib a tattun bainar fara'i kare shi mai na cin farillan sallah ya ce wajibatun mujma'un alaiha waɗannan dukkanin su wajibai ne farillai ne kuma an yi ijma'i a kansu amma wane ta su mazkuratan fil hadisi amma ba sa cin wannan hadisi ce والصلاة على النبي فيه والسلام من المختلف فيه أوجبها الشافعي شيء tahiya ba zaman ba tahiya a ce a tahiya su lillah har zuwa ƙarshe ta ƙarshe sannan talatin manzo Allah ta sama shi ma a zaman ƙarshe sannan sallamewa daga sallah dukkanin su wajibai ne amma an yi sabani a kansu a wajen alimamu Shafi farilla wa aujaba jumhur salama sannan mafi yawancin malaman fiƙi sun ce sallamewa daga sallah farin ne domin ba ka sallame musu da za ka yi eh yake ne yake kawai ka tafi wa ta tashahhud sannan an samu malamai da yawa da suka ambaci ta tahiyya amma duk ba su kuma wannan hadisi kaga ashe hadisin abinda al-imam ibn al-mulaqqi yake so ya karantar da mu hadisin kwata-kwata ba ya zo bane domin ya iyakance mana adadin farillai a'a hadisin yana bayani ne akan matsalar da wannan bawan Allah sahabi Khalid ibn Rafi radiyallahu anhu ya sama a cikin sa sai manzo ya tsince masa inda ya ga ya samu matsala sai ya ce kai kaza kai kaza domin a sallarsa har su uku da yi ba ya yi kafar ko manzo sun yake je ka sake sallah ba ta yi ba ya sake komawa bawan Allah ya je ta je manzo sun ce ba ta yi ba ya ta uku manzo sun ce ba ta yi ba ce ya ma Allah na ba da gari ce ya ma aikin Allah wallahi wallahi ba ataka bil haqq ma usibu ghayrahu fa'allimni sai ya ma aikin Allah na aiki da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba zan iya sallar da ta fi wannan kyau ba saboda ka koya mu sai manzo sun ya kalli ina ne matsalolinsa suke kaga ya samu matsala a takbiratul ihram ce ya samu matsala a karatun sallah ya samu matsala a ruku'u ya samu matsala a dagowa daga ruku'u ya samu matsala a sujada ya samu matsala a zaman da ake tsakanin ne tsakanin sujada guda biyu su ne wuraren da ya samu matsala duk da a riwayar rifa'at ibn rafi dan uwansa ya ambaci kallon alƙibla kaga akwai alama cewa yana jiki kenan a sallah to shi ne wannan al'imamu abu al'abbas al shi ma haka ya ce ya ce hadal hadith wa mataquhu yadullu ala annahu alayhi salatu wassalam qasada ila dhikri fara'id as-salati la ghayr yace wasu malamai sun tafi akan cewa wannan hadisi ya zo ne domin ya ambaci farillan sallah bayan su ba wani abu sai ce ga anna jami'a ma zakarahu fihi fardu domin duk abin da aka yi ambata a cikin hadisin to farilla ne wa malamin lam yasuhu laysa sannan malamai suna ta da abin da ba ba a kan hadisin nan baya cikin farilan sallah yace hada a kafati Ya yace wannan ita ce maganar da duk malaman malikiya da kai wa ghayrihim da wasansu amma sai ce wa hada yantaqidu alaihim ya niyyati was salami illan lam yadhkuruhum yace to amma wannan magana ta ta barki ta warware inda ta samu warwara shine ga niyya ga sallama duk ba zuwa cin cikin hadisin ba kuma a mazhabar malikiya niyya a sallah farilla ce haka ne ai sannan sallamewa a sallah daga sallah ita ma farilla ce <laughs> to shi ne saboda haka maganar malaman da suke cewa hadisi bai zo ya iyakance farillai ba ya zo ne ya yi wa wannan mutumin da ya samu matsala a sallarsa ya aikata kuskure a sallarsa a yi masa gyara so da ka sai ma'aiki su salwa a matsayinsa na ƙwararren magani wanda Allah ya karantar da shi shi ne yake karantar da halal wuraren da ya samu matsala mun gane الإمام ابن أبو العباس القطبي يأمر شون مجلة كانت عشان شرح سمي أعداء المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم الإمام ابن القيم تشكيل التابع سجلاء الأرحام في فضل الصلاة والتسليم على خير الأنام shi ma ya magana mai tsawo a game da wannan da kuma nuna cewa hadisi bai zo ya iyakanta fahilan sallah hadisi ya zo ya yi wa hallaj bin rafi radiyallahu anhu gyara ne a inda ya samu matsalar malamai sun ba wannan matsalar mahimmanci sosai تحصر الفرائض في حديث مسيء صلاته cewa duk abin da hadisin wannan hadisin ya ambata su kaɗai ne farillin kusan dirlisa wanda suka yi sharhin wannan hadisi haka za ka ga sun tsawaita bayani a kan wannan matsala malamin kai yake cewa inna hadisan musi'i hada an ja'alahu muta'akhiruna mustanadan lahum fi nafi kulli ma yanfuna wujuba yace malaman baya ka ga magabata ba su san da wannan matsalar ba ke sun ɗauki wannan hadisin na almusi'u salatahu ya zama musu wata madogara da za su ce duk abin da baya cikin hadisin to ba a bane sun kore shi a cikin farillan sallah وحملوه فوق ba تتكتورا وحديث أبن دبا أبن دبا أكتورا مثلك وبالغوا في نفسه ما اختلف في وجوده به suka kai matuka wajen kora duk wata matsalar da aka yi sabani a kan farilla ce ko ba farilla ba a cikin sallah sai su amfani da wannan hadisin sai to gashi kai da kace farilla ne to ga yana ba a bace shi a cikin hadisin mutum ya salata ba su ko farillan sallah malaman mazhabobin bikin sun yi sabani akan su da yawa wani abun a manhajar malikiya farilla ne wani abun kuma a wajen shi din a wajen mazhabar shafiya ba farilla ba haka in ka shiga mazhabar hanafiya haka idan ka shiga mazhabar hanabila to amma dukkanin su in sun tashi wannan hadisin shi shine ya zama musu madogara kowa shi yake kafa hujja da shi sai ce a ah, babu a cikin hadisi to shine sai malik ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa duba nafa wudu bil fatihati itajjali wadanda suka ce farilla ba Faralla bane karanta fatiha mazhabar wa abu hanifa wannan hadisin sun kafa hujja da jisun ya ga shi ma ba shi hadisin mutum isalata domin a cikin mun fatiha cewa aka yi sun maka ma ta yadda a ma aka yi alƙur'an in ma ta yadda a ma aka yi alƙur'an ne tafi ayatin wahida ko aya ɗaya ka karanta ko ta yadda ma aka yi alƙur'an ne ko ba ku gani sannan ya ce wa man na fawo duba ta shafu da tattabi wanda ya ce shan yawa ba farilla ba ce shi ma wannan hadisi shi ne hujjarsa wa man na fawo duba ta tsini mai tattabi wanda ya ce sallamewa daga sallah ba wajiba ba ce shi ma hujjar take na wannan hadisi wa man na fawo duba salati ala nabi sallam a duk wanda ya ce yi wa manzo Allah sama salati a sallah ba farilla ba ne shi ma sai ya ce wannan hadisin ne hujjarsa ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال احتج به wanda ya ce in za ka tafi daga wani rukunin zuwa wani rukunin ba sai ka yi kabbara ba ba farilla bane yin kabbara shi ma wannan hadisin mai hujjarsa wa kullu hadha tasahulun wa istirsalun fi istidlal malamin kai yace tsakani da Allah wannan sassauci ne da takaci kawai da takin jiki a game da kafa hujja ba haka ake kafa hujja ba وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك شيء إذا كو متين يتأيى يجوب ولا حديثا إذا حديث ما أبطيك الكوري واحد بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوده ونفيه mafi mafi ita matukan abin da za ka faɗa shi ne ta kawo ta matsala ka ce hadisin bai ce wajibi ba ne kuma bai ce farin labari. to ka ija buhu bil adillatil muti ba da ku la yakunu mu'ariban bihi kenan ka je ka samu wata hujja da ta tabbatar da cewa wannan abun farin ne kuma a ba ambace shi a wannan hadisin ba to kaga shi ne yake tabbatar da shi kuma baya cin karo da wannan hadisi shi yasa muka ce duk babu hadisi kwara daya da mutum zai ce wannan hadisin ya tattaro su a sallar annabi sama tun daga farkon ta aka shi abinda ake shi ne jam'u turuq jam'u turuq ai ka ɗauki hadisi bara ɗaya ma ka ce shi kiɗi za ka fitar da hukunce-hukuncen wata matsala duka wannan hanya ce ta ɗan bida'a su suke haka da to gaji ba cikin hadisi a a ka duba hadisan duka sai ka yi abin da ake cin shi jan sai ka tattaro hanyoyin hadisai da yawa to daga nan sai ka fitar da hukunce-hukunce ko kuma ka tattara abin da kake so ka tattara amma hadisi kwara ɗaya kamar hadisin mutum talatahu wannan hadisin to ba ya tattaro su sallan manzon da sama jika. ina jin mun fahimci abin da malaman nan suke ta faɗa mana yawwa saboda ka ba wannan hadisin bai kunshi farlan alƙalla ne ka ba ya ambaci wasu sannan yin shiru game da wasu wasu dalilan kuma sun zo sun tabbatar da su cewa yadda ya abbaci waɗannan aka yadda cewa farillai ne su ma waɗanda aka samu a wasu hadisa ingantattu to su ma farillai ina jin mun gane to abin da yake so ya karantar da mu kenan abin da waɗannan malaman suke son su nuna mana kenan kuma waɗannan su ne matsaloli masu girma da hadisin yake tattare da su to sai fikihun hadisi mai hadisin ya kunsa na fi fikihu abu na farko istihbabu taniyatul masjidi liman dakhalahu qabla an yajlis wannan hadisin ya karantar da mu ana son a yi gaisuwar masallaci duk lokacin da mutum ya shiga masallaci kafin ya zauna sai ya raka'a biyu akwai malaman da suka wajarta akwai malaman da suka ce in ka shiga in dai ba za ka wuce sai dai ka tsaya a tsaye ko awa nawa za ka yi har gama abin da za ka yi amma ba za ka zauna ba amma dai jumu'un malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi sun tafi akan cewa tahiyatul masjid ya ce in mutum ya shigo masallaci to kafin ya zauna ya raka aji in kuma ya zauna to bai yi janibi ba bai yi laifi ba mun gane haka magabata da yawa suka fassara hadisin kuma suka yi aiki da shi al-imam ibn hajar yana so ya nuna mana fuskacin cewa hadisin nan ya karantar da mu hadisul masjid sai ya ce na nasa'i min riwayati dawud ibn qais al-imam an-nasa'i a riwayarsa ya ambaci a raka'atayn wannan mutumin Khalad bin Rafi da ya shigo masallaci a biyu yanzu raka raka'a biyu kaga a biyu na nufin ne tahiyatul masjid ya gaisuwar masallaci ne sannan wa fihi ish'arun sannan a cikinsa akwai tabbat nuni zuwa da cewa sallah nafila cewa sallan nafila ne wal aqrabu annaha tahiyatul masjid al-imam ibn hajar yace man abin da fi kusa da za a fahimta lallai lalle inda raka'a biyu yayi to me yake nufi yana nufin tahiyatul masjid wannan yana nuna muhimmancin tahiyatul masjid idan mutum ya shigo masallaci kuma masallaci to ake wani ba inda aka sunnanta maka in ka je kuma sai ka masa raka'a biyu sai dai maqam ibrahim shi ko maqam ibrahim ana yin ne idan an yi dawafi fikihu na biyu عناية النبي صلى الله عليه وسلم الشديدة بأصحابه يد من يكتب أنا ينقل هذا الصحابة وحرصه البالغ ala تربيتهم da yadda ne yake da kwaɗayi matuƙa ya ga ya tarbiyyantar da sahabbansa ibada ibadati sahihati akan rika yin ibada ingantacciya musamman sallah sannan wannan nauyi ne a kan limamai Tana lima wani ya shigo masallaci bai yi daidai ba to kai ma wajibi ne su karantar da shi yadda ake sallah kamar yadda manzon ya koya wa da wani rafi? kana masallaci wani shigo masallaci ya sallah ba daidai ba to ka koya masa yadda ake wani ya shigo masallaci sai ya haka ya ɗauki hagu ya dora a dama kuma kana ganin ka gyara masa wani ya shigo masallaci su bi za su sallah amma ban san ina liman zai tsaya ba ina ma mu zai tsaya to aiki haƙƙin liman ne in ya gani ya koyar da su da nuna masa cewa ga inda liman zai tsaya nan da inda ma mu zai fada kun ga dai da manzon sallama yi kai sahabbai a wata riwayar wannan hadisin cewa wa qad kana nabi sama ya yarmuqu fi salati manzon sama yana kallon sa yana sallah a wata riwaya rifa'atu da rafi yace yarmuqu wa nahnu la nashku manzo sun yana ta kallon yadda yake sallah mu ko ko damuwa ba ba yi ba ya shigo yana ta sallah shi amma manzo sama tun da ya shigo ya sa masa ido yake kallon sa su kuma ba su sani ba ba su damu ba kuma da yawa za ka ga mutanen ba haka ko yake shigo masallaci ya sallah ba daidai ba wanda zai iya gyara mashi to manzo Allah ba haka yake ba zaka yi mamai suna da abun koyi da daga annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi ne babba a kansu na ji wannan lokacin da muka bayani akan limanci in mun yi bayani akan waɗannan na uku fitihu na uku an da tarbiyyata ta mamu inaya wa gayatu ri'aya wa gulu wa himaya tarbiyya ba ta yiwuwa sai an yi abu uku inaya a kula da abu ri'aya a kiwata shi ana tsawawatarsa a ga an inganta shi kimaya a tsare shi daga abin da zai lalace waɗannan su ne tarbiyya Inaya, ri'aya himaya Tun aka yi wannan an samu tarbiyya to lokacin da kake tarbiyyantar da wani to sai ka maka waɗannan abubuwa an tu'na bihi wa ta'amu wa tahmiyahu ka kula da yadda yake gudanar da abubuwansa ka riƙa kiwonsa kana haɓaka shi in yi abin a yaba masa ka yaba in yi kuskure ka gyara masa sannan himaya ka tsare shi daga abin da zai cutar da shi da yawan mu a babin tarbiyya muna sakaci da waɗannan uku wani zubin sai ka ga an ɗauri an bar ɗaya wani zubin ma ɗaya ake ɗauka wani ya zubin la wani zubin ko ɗaya ma babu shi ne kake ganin yadda al'umma yanzu ta zama halin da ake ciki mutane su zama ba sa jin magana manyan mutane su hana ɓanna amma ba za a ji ba Allah shi kun ga wannan matsalar bilmunasa ba wannan matsalar abin da ya faru da na kashe wannan mata darasi ne mai yawa a ciki da ya kamata mu ɗauka halin da al'ummar mu take halin da al'ummar mutum malamin yanzu yana cewa a yi abu kaza ni ne wa na kafin kaza shi ma ana ce mishi munafiki to za ka fara tun daga layi yara zo ta kafa kwalla a tsakiyar titi babban mutum ya zo yana musu magana amma ba za su ji ba shi ne abin da kuke yi kuke ɗauka mai sauƙi hatta kai wa mutanen da suke gyara ma wanda suke da ƙarfin hali su suna sun tsari kowa ya abin da ya gida ba shine halin da muka tsinci kanmu a ciki yanzu muke girbar muka fara girbar bala'in da muka shuka a baya ina shi kyauta ya cikin da wannan shuka Allah kuma ka ba mu ikon komawa bayan mu gyara matsalolin da muka bata kaje da aka gyara manyan nan mun yi gyara wani yanzu a nan guda ita wani datti da zai yi a layi kowa ya shiga taitayi da ya yi gyaran murya amma yanzu ba Allah ya shirye mu na hudu daga cikin fikirin wannan hadisin annal ibada ta nafi na anil jahal ba a bauta Allah da jahilci al-imam al-qadi ya a cikin ikmalul mu'allim sharhin sa na sahih muslim yace wa fi hadha al-hadisi anna af'al al-jahil fi al-ibadat ala ghayrihi lillahi taqarrabu bihi wannan hadisin na tabbatar da duk aikin da ka yi shi baka san hukuncin Allah a ciki ba wallahi ba Allah ka kusanta da aikin ba ka da lada wala tujzi kuma wannan ibada da kai baka yi ba li qawlihi fa innaka lam tusalli manzo sama karre yace wa khallal yi sallah ba ma'anar lam tusalli ne kenan ai lam tujzika shi yasa abu yace irji ifa salli a wata riwaya ce a isfalata a isfalata ka sake sallah wannan ya ce mana yarji ka salli fa inda ka lam tusalli a wata riwaya ce a isfalata ko ma ka je ka wani tsalla, ka sake tsalla, sallah ba ta yi A imam al-kahani al-maliki a cikin riyadul afha yake cewa al-jahilu kal-amili al-sahih mutumin da bai yi ibada a kan ilimi ba to daidai yake da mutumin da ya yi da gangan da yi ibada ba لا سيما في العبادات الواجبة المشهورة المتكررة التي يلزم تعلمها تعلمها كل من وجبت عليه musamman ma ibadun da suka zama na tilas kuma shahararrun ibadu ibadun da suke maimaituwa ko da yaushe kullum sai an yi sallah biyar ɗan uwa amma ka zauna ba ka iya sallah ba sallah biyar kullum sai an yi amma ba ka iya sallah ba al'imamun saka hannu ya ce sallan ibadan mutum irin wannan allah zai ansa akwai abin da malamin na usulul fiqh suke da shi na al-udhr ba da uzuri da jahilci ba da uzuri a jahilci mutum ya yi abu ba bisa ne ba to za a ba shi uzuri kaga matsala tana buƙatar tattaunawa mai tsawo ba shi uziri a ce to ta yi shi kenan a karantar da shi ta gaba ko ko a ana nufin ba shi uziri a zaunar da shi ba za a masa faɗa ba ba za a masa tsawa ba a karantar da shi a natsi wannan tafi kama da wannan hadisi domin wannan sahabin Khalid bin Rafi' radiyallahu anhu da yazo ya san nan kaga mutum ba tsawa ya masa ba ba ba fada ya masa ba ce masa yadda kika sake sallah ba sai ba wannan suka yi haka har sau uku shi ma yadda ya ga ana mai cikin natsuwa ko da ka sai ce wallazi ba a taka bil haqq ma uhsi wa ghayrahu fa albini to kaga shi ne saboda haka jahilci ba uzuri bane dan uwa sannan daga cin abin da malamai suke kawo bayan wannan da limamul faka hani ya ce lafiya ma fil ibadati wajibati mashhurati mutakabbira allati allati yalzamu ta'allumuha kullu man wajabat alayhi duk wanda ta wajaba a kansa wannan ibada wajibi ne koya sai ya saka sakace su koya Sun sai Allah ba zai karɓi ibadar ba وكل من بغير علم يعمل اعماله مردوده الا تقبل ثم مجرم من جاهل في بوتر الله والله الله بذيك بعباده الله يكون وانا شيء مفهوم العذر بالجهل مفهوم العذر بالجهل اظن ده اكيد في كده الجاهل يعلم اقول ده شيء ولا يعلم ka a ku ka a muzanta shi ka a yi masa kaushin hali a mu'amala ibn hajar shi ma rahimahullah al yake cewa wa huwa mabniyun ala anna al-murad bin nafi ihda da manzon sa yace irji fa salli fa innaka lam ka korewa akai lam tusalli ba kai sallah ba to nafi nan nafi ijza'i ana nufin ba ta yi ba wa huwa zahiru kuma wannan shine abin da ya fito fili لأنه قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة domin ƙarshe manzon ya san a matakin ƙarshen ma cewa ya je gyara ya je saki fa sa'alahu ta'lima fa allama daga nan a na uku ne sai ya ce ya ma'aikin Allah a karantar da ni sai sama ya karantar da shi faka annahu qala la kamar ya ce masa ne a ifala ta ala hadhihi kayfiyyati je kai sallah in wannan yadda na koya maka ko da take haka su uku yana zuwa yana sallah mun zama yana cewa ba yi ba to karshe ce a koya masa sai ma ake son ma da ya koya masa to kamar manzo sun ya ce to a bisa wannan tsarin da na koya maka je ka sake yin sallah akai mun gani to wannan na ciki ka ce lokaci ya yi mutum yana da duk da yawa shi ma mun so mu kammala su matin da an ce lokaci ya yi sai mu tsaya za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah kai mu karatu sati mai zuwa in Allah kai mu insha Allah sai mu zuwa amma ga wani kafin in manta ina jin ban rubuta shi ba tukuna daga cin abin da malamai suka ce ashe na fi ma ana rama ta in kai na fila ba daidai ba to lazimatka ta lazimce ka sai ka yi ta da kyau mun gani to in mun zo duk wannan lema ji Allahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته